إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عدا الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وكشف الله به الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى بالدين اللهم اجعل كل عملنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya a cikin wannan yammaci na juma'a uku ga watan rabi'ul awwal ko hudu ne hudu ga watan rabi'ul awwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya allah ya kara raya mu cikin wannan masallaci mai tarin tabbata matsalacin almana don gudanar da karatun wannan littafi shahu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda ah, muka kwana a tsokaci da malam yake yi wa 'yan uwa musulmi masu bauta wa Allah a kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yadda za su mu'amalanci al'amura ta rayuwarsu musamman ta addini saboda kada su fara cikin halaka kada su fara cikin bata saboda idan suka fada cikin wannan yana daga cikin tarewa da asarar da za su yi a lahira wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa al'ummarsa za su rabu kashi saba'in da uku ya ce saba'in da biyu yan wuta ne da rai ɗaya a cikin saba'in da uku nan su ne za su tsira sai sahabbai suka mai tambaya su waye za su tsira sai ya ce su ne wanda suke bin kwatankwacin abin da ni da sahabbai na muke a kai kaga nan ka'ida ce a gaba duk wani abu da za ka gudanar a addini sai ka bincika ka gani manzan Allah ya yi sahabbai sun yi in manzan Allah ya yi sahabbai sun yi to kakka yi kankama ka aikata shi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi ba sahabbai ma ba su aikata shi ba ka za ka yi to ba za ka yi shi ba saboda ne ba addini ba ne shi za imam shafi'i a cikin littafinsa al-i'tisam ya kawo ruwaya daga ibn majishun ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imamu malik yake cewa rafi imamu malik yana cewa man ibtada bid'atan fil islam yaraha هذا فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان duk mutumin da ya kirkiro wata bid'a a musulunci yana ganin da wai wannan bid'ar kyakkyawa ce tabbas wannan mutumin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudari sabon da Allah ya bashi isa wa al'ummarsa dalili akan haka saboda Allah madaukaki ya ce al-yawma akmaltu lahum dinakum yau nan ranar juma'a a filin arba da aka saukar da wannan aya Allah ce na kammala muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata a gare ku in ji Allah wa rabitu lakum al-islam dinan kuma na yadda muku da wannan musuluncin da manzo Allah da baban shi shine kare musulunci sai ma ba yake ce malam ya ku za ka yi madina abin da bai zama addini a wannan ranar ba fala ya kunu li yau a yau zai taɓa zama addini ba kana ba ka ne makami nan to duk wani aiki da aka kira shi sunansa ibada tambayar da za ka yi manzala ne ce a yi shin sahabbai ne suka ce a yi da manzan Allah ne ce a yi sannan shin sahabbai sun yi koyi da haka saboda duk yadda za ka fahimci addinin nan karya ne ka ce ka fahimci addinin nan biye da sahabbai saboda ne saboda su ne ɗaliban ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni da kai da yau muke kiran kanmu musulmai su waye suka yi da addinin zuwa gare mu sahabbai manzan Allah ne ba za a duniya ba su a duniya ko su suka dinga ne isar da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya jaziratul arab ma bata musulunta ba larabawa ba su musulunta ba a wannan lokacin gaba ki daya sai a baya da tsohonsa me aka yi ta samun me faɗaɗa da kuma shiga musulunci har sai da addini ya kai zuwa ga ina birnin tsin maza Allah na da rai lokacin bai da rai to kaga in dai fahimtar addini ne aka ce su ba ni da kai ba za mu yi shi kuma ya zama addini ba shi ne ka'ida abdullahi dan umar dan har da ya yarda a gare kamar yadda imam suyuti ya kawo a cikin littafin sa al'amru bi ittiba wa nahy an ibtida yace kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasana dukkan bid'a fata ko da mutane na ganin ta kyakkyawa kaga nan shimfida aka baka to duk wani abin da wani zai kirkiro maka da sunan addini to lallai ka sani cewa in ne manzon Allah bai yi shi ba akwai ba su yi shi ba to wannan ba addini ba ne da wani yana iya tambaya ce a ah, to ne yasa aka ce sahabbai ai manzon Allah kadai aka ce mai koyi da shi ko sai mu ce ba manzon Allah kadai aka ce mai koyi da shi ba har da tabbacin da sahabbai suka bauta wa Allah dalili a kan haka sai da abin da Allah ya ce a Qur'ani wa man yushaqiqi rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda sai da ne wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora ko bayan shari'a ta bayyana gare shi yanke bin tafarkin da sahabbai suka fi suka bauta wa Allah kare da dalilin ke ko ya Allah ce wannan hima ta wanda za mu jibinta masa abin da ya jibinta in ya mutu a kan haka bai tuba ba Allah ce wa usbihi jahannam wannan shine dalilin da ke nuna maka dukkan tafarkin da ba na mazala da sabon zama menene sunan shi da bauta Allah ce za mu shigar da shi wutar jahannama dan nan ya ce ne wa za'at masira kuma ta munana to kana so ka samu daidaituwa a kan wannan manhajin na maza da zamansa sai malam ya ce wa idza aradta al-istiqamata ala al-haqq wa tariq ahli sunnah qabla idan kana neman daidaituwa ala al-haqq akan gaskiya wa tariq ahli sunnah qabla da kuma tafarkin ma'auta sunna gabaninka بعض الكلام واصحاب الكلام والجدال والمراء والقياده والمناظره في الدين وكي حتى علم الكلام شيء فلسفه واصحاب الكلام دوائر تكون اسكن فيلوسوفرز سوني معبوتا علم الكلام وانا كنت اقول بقى اسكن فلسفه كي تعكا انفندسوا والجدال da kuma jayayya duka wannan suna ne da ake amfani da shi akan ilimin falsafanci tun a da wal mira'a da kuma musu saboda aikin su kenan irin wa'annan mutanen wal qiyasa su ne suke kiyasta ubangijinsu da kwakwalwa wannan mushabbiha kenan mumassila wanda suke cewa Allah daga fuska fuska irin na dan adam Allah na da kafa kafa irin na dan adam Allah na da tunani tunani irin na dan adam saboda Allah na magana ne da mu abinda daidai kwakwalwar mu zai iya dauka to saboda Allah tunda Allah ya ce kaza to daidai da namu kenan shine wal qiyas masu kiyasta ubangiji da ne kawo kansu wal munazarata bid din ka guji yin jayayya a cikin addini da baya amfanarwa wannan bakarar da malam ya ambata tana da muhimmanci imamu zajaujani rahimahullahu ta'ala rahmatar wasi'a yana cewa kun taliban lintiqamati la taliban lintiqamati fa inna rabbaka ya'muruka bi istiqamati la bil karam yace ka zama mutum mai neman daidaituwa akan addini kada ka zama mutum mai neman karama saboda ubangijinka ya umarce ka da daidaituwa ne a addini ba da neman karama إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون wani sarki ya tambaye manzo Allah ausini ya rasulullah manzo Allah ce mai kul amantu billah fastaqim a wata riwaya ce summa istaqim kaga dini duwa ce so kai addini ko ba ka nemi ne karama saboda idan ka ce za ka nemi karama to za ka zama kafin koka ko kuma na bid'a kana so ka nuna mutane kana da wani artificial kana da wani supernatural power kaga in kana so ka nuna mutane su ba na dawa ba mai zai kuma ana bai baka shi ba mai zai faru dole sai yi tsari ko sai yi tsari sannan za ka nuna mutane kai kana da ne su ba na kara hawa to nan idan kana so ka daidaitu akan gaskiya da tafarkin ahlus sunna jama'a to ka bi tafarkin magabatanka shine magana da imamu malik yi ya ce abin da bai zama addini a wannan lokacin ba yau ba zai taɓa zama addini ba bi ma'ana duk fahimtar ka ga addini ƙasa da sahabbai yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wanda Allah ce radiyallahu anhu wa radu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah za mu yi ce a farkon ayar wasu sa'i kunan awwaluna min al-muhajirin wal ansar yace marigaya na farko daga cikin wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina da kuma ma mutanen madina sai ana ce wallazina tabauhum bi ihsani da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa sai ana ce Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah kaga sai Allah ce wannabina tabaruhum bi ihsanin da waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa kenan in kana so addinin ka ya zama karɓaɗe a wajen Allah sai ka rume irin addinin da sahabbai suka yi suka bauta wa Allah saboda su ne suke da certificate da gawa Allah ko Allah ce ya yarda da su saboda hanyar da suka bi Allah ya yarda da shi to ashe kuwa idan ni da kai muna neman lamini a wajen yarda a wajen Allah cewa Allah ya yarda da mu ya kamata mu bi yau mun tsayar da su ko saboda Allah ce wallazina tabaun wanda suka bi su bi ihsan da kyautatawa sai Allah ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su su sahabbai wanda kuma suka bi su da kyautatawa su kuma Allah zai yarda da su in suka bi su واعد لهم جنات يدك تلامس الجنه تجري تحتها الانهار كورونا هدانا حتى كشنت خالدين فيها ابدا سوء مدى ومانع كنت دن دن دن ذلك الفوز العظيم والذين يربوك عليه جرما جوان يسامون الزكاة يا الله كسامنا من الشوء أن نمت أبوانا الفرمة دنيا لذاكرة shi kenan mutum musulmi yana bukatar ya nisanci wannan wani zai yi mamaki ne yasa ma da ke kawo wannan maganar saboda ilmul kalam idan an ce ilmul kalam wannan in tsirai ne na malaman tauhidi suke amfani da shi abin da ake nufin ilimin A asalin wannan ilimin an gina shi ne akan mutane kusa guda hudu su ne ginshiki ko ginshikai a wannan ilimin mutumin farko shi ne sukara wanda suke kiran shi sukara hakim shi ne a turanci ana kiransa socrates wanda malaman biology da sciences suna kiran shi father of science sai kenan ya zo tun kafin zuwan annabi isa da shekara ɗari hudu da yan kai ya yi rayuwa sannan na biyunsu shi ne kufufufiya da turanci a ce mai confucius shi kuma ya yi rayuwa ne a garin ina Sin china shi ma zamani ne suke da socrates 400 years kafin zuwan annabi isa na ukunsu shi ne budiya shi ne wanda ake kira buda wannan shi kuma ina ce indiya a garin indiya shi ma ya yi zamani daya da socrates wanda a indiya akwai addinai guda dubu daya da dari shida da saba'in da uku wasu suka ce da sittin da uku addinai daban-daban a garin indiya to wannan buga bi buda da ake kira shi ma yana cikin su su ma sun yi ne zamani daya wani zai ce na hudunsu da yawanci malamai suna cewa su uku ne na hudunsu aristotle shi ne wanda larabar ke kiran shi aristophanes shi kuma aristotle asalin da ɗalibi ne na socrates tsarin sokrates ne shi kuma ya zo shekaru ɗari uku kafin zuwan annabi isa da maryam to wa'annan su ne ginshikin wannan ilimi na fansamanci kaga shi sokrates da greek shi ne laraba suke kira yunan da greek ya rubuta wannan ciyoyi ɗinsa da filosofi ɗinsa sai aka samu waɗanda suka fassara shi zuwa larabci sai wasu suka ɗauki ilimin suka ɗauke shi sai suka ce wannan ilimin a zo a yi aflayin ɗinsa a kan ƙwar'ani da hadisi zai yi to shi ne ilimin ilimin kalam da kalima da muke magana kai sa'annan shi kuma kofofofiya kaga shi a kai ne asalinsa a yaro ne nan karni na shekara sha ya yi aure da ya kai shekara ashirin zuwa ashirin da ɗaya ya ce yana so ya zama annabi saboda dukkan wa'annan kiwon idan su ba ta yadda da prophecy ba cewa an mutum na so ya zama annabi shi on his own ba chosen one ba ne zai iya zama annabi sai ya ce to ya gano cewa annabtaka shi ne ka nisanci ƴa ka rage magana ka shiga meditation ka dinga meditating za ka samu aspiration ilhama za ka dinga jin wasu ideology wannan aspiration din shine matsayin wa'ayi a wajen su saboda haka sai ya sake matarsa sai ya shiga meditation na kwana arba'in da ya shiga wannan sai fara samun aspiration sai ce shi annabi ne da tafiya sai tafiya sai ce juz'un min al-ilah hallat fi wani toshe a cikin Allah ya ya bantaro ya faɗo ya shiga cikin sa saboda haka shi ma zai zama Allah yana da wannan theory din ka shine ne theory din reincarnation shine tarakul awaqwa idan mutum ya wuce an zai ya fito a wani gari ya ci gaba da mai rayuwa shi ma socrates yana da wannan akida shi ne wanda tupac ya haɗa waka yana ta yaɗawa musulmi kuma sai ya zauna yana cewa vibration is so inviting shi ne there is no two so fuck around haka ce haka tupac ke ce go there is no two girl so fuck bi ma'ana ba wani lahira ba wani wuta saboda ka yi abin da ka gada ba saboda in ka wuce abin da ka kyara fitowa a waje ne aƙidar su ne aka sa shi a waka musulmi kuma yana ji gayu ana ji ana shiga ana faɗi ana tashiwa ana ganin cewa wai dibarin yadda su in bakin to asali su ne suke da irin wannan fikira to idan kana so ka dide ta a cikin ba'addini sai ka kyawaci wannan abin da fiyoyi don wa'annan mutane saboda duk duniya a yau kun kana so ka zama wayayye a wajen mutane sai ka wuce yau kuma wannan mutane har akwai wani da ya taba cewa wai waye sani su Socrates da Buda da kuma Confucius annabawa ne waye sani duk da ya ce wani kadi arsalna rusulan min qablika minhum من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصهم عليك Allah ya ce mun aiko da manzanni gabaninka a cikin manzannin akwai wanda muka baka labarin su ne ashirin da biyar wanda ke cikin ina ƙur'ani. a cikin kuma manzannin akwai wanda kai manzan Allah baka san su ba sai suka ce to wa ya sani su zo suna ciki karu wannan saboda ya shiga cikin ilimin falsafa yanzu yana so ya yi ma ya ba su ne attribute nawa abu su ko suna da cikin annabawa a ranar maganar su akwai maganganun su da ya saba wa hankali ɗabi'a da ɗan adam akwai kuma maganar su da ya dace da abinda annaba suka ga suka faɗi sun ma aka samu wata da ya dace da irin wannan to sai a ce wai irin wa'annan maganganun nasu da ya dace da maganganun annabawa sai a ce ai wannan is a sign of prophet to kaga wannan ya nuna illan shiga wannan ilimin har ana muku ne kwaskwaliman jinjina zuwa zuwa annabawa sai mu ce ko muhalliman nabarar qur'ana wa وإذا استدل يقول قال عن المطالب تر لو تم بيجي مدى القرآن أبايان سا جيبا مهجا شيبا عن التوتر يجي قم شيقوم علما نبدا للقرآن وراءه وإذا استدل يقول قال سفراء تر لو تم بيجي مدى القرآن أبايان سا إن دي بقى نتيجة شي سكرة تتياتي كذا أو مرحل من بدل القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال قفشور كين يقول قفشوفية شرط وانا يجب أن القرآن يا بانسا إنك مهوشة شيء قال قفشور سياتي كبا تشيسا على يتكين كرسو كتفا أديدي تسيكا شعبتوانا باب والمال يأتكين مال ومسلم كيدين شبوانا إلو من ديشا أكيدة تبيني صامتها jawo bin safwan sai da ya kwana arba'in da ya ji akwai Allah ba, ta kan wannan illan wannan ilimin masaba ne ya ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana kasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa to yana ina ka ce yana ko'ina abin da aka ce babu shi kuma akwai shi ne kenan babu ba babu ne Kishiyoyi biyu suna haɗuwa ba ta to wannan yana da cikin fikira imam abu hanifa shi ma sai ya samu wannan matsalar daga baya ce na tuba na watsar da na kowa na koyi biyu a wajen Ahmad bin Abi Sulaiman ɗansa Hamad bin Abi Hanifa shi ma yana da wannan matsalar baban da ce kai da kake tattauna da mutane a kan yake ilimin falsafa ilimin falsafa da kake koya mana da sai ce kai amma daga yau ta kara koyan shi sai ce ai da baba ka ce dinga koyon ce daga yau ni kuma na hana ka duk wani malami daga cikin malaman musulunci da ya shiga wannan fannin sai ne ya samu matsala a kudurin da tsakaninsa da wani na ba wani ba cewa to ya irin su ibn sina ka je ka mutuka tarihin su da malaman musulunci mai suka faɗi a kansu sun samu matsala a aqida alaƙa su da ubangiji sun samu matsala kuma malamin da shiga wannan ilimin ba wanda ya sha to ni da kai wa'azin ba a lokacin su ba akwai tsoron Allah a jiki ko da hanyar da zai taimaka mai ya samu tsoron Allah akwai shi a wannan lokacin to ni da kai da hanyar fata ya fi yawa a kan hanyar shiriwa ba mu ya kamata ce mun kyamaci wannan abin mun nisance shi ba to amma saboda ka'ida yanzu duk yadda za ka yi dole sai ka karanta islamic philosophy ko in kana jami'a wannan ka'ida ne sai ka karanta shi musamman ma kana karanta islamic studies sai ka karanta wannan a matsayin ilimi mai zuwan kanka to me ya wata wannan ka karanta saboda jami'a ne amma ne yanka ci mai jarabawa kana gama ne za ka yi in ka tsare shi ne a yau yawwa sai ka sa shi kai wuta ya bambare shi ka kara gaba da wani kwanin kake so ko a wannan kwafin ba wai irin wanda ke cikin shi ba wani irin wanda ke cikin shi ba wani alheri da tare shi kana karantawa ne for being sick ba wai ka kudurta shi a zuciya ba ka bauta Allah shi ba shi ke na biyu za ka iya cewa na karanta shi ne alif bishar la shari lakin ne? na san shari ba dan shari ba dan tsoron kada ba ta ciki saboda ka na karanta shi ne saboda gano illan sai ya kiyaye shi duk mun karanta shi a jami'a kuma mun karanta shi a jami'a an koya mana shi kaza da kaza da kaza eh saboda ba ma kaunansa an kuma mun ka dinga ba mu sai ba ni ku ko ke da dalibi ko saboda ba ma kaunansa kowa wata da kafa mun ce sai mun yi zurfi a ciki ba to sai ka zauna lafiya amma an ka ce kana da interest a kansa to sai ka samu matsala a kudurinka har sai ka kai ranar da za ka zauna ma kana wani shin Allah shi waya a halice shi ba da zarar ta fara zuwa wannan kashi na me balai to wannan ilimin shi ne ke jan mutum zuwa ga irin wannan abu shi za mu zaka ce shi zan bai iya zuwa zuciyarka ya ce wa ya halitta kaza ka ce Allah wa ya halitta kaza ka ce Allah wa ya halitta kaza ka ce Allah ya ce sai ya jefa maka shugabanci shi kuma ta ya shi manzara ce kana jin haka ka ce kun amantu billah ka ce ni dai na yi imani da Allah ka ne tun shi hancin shi zai shi kenan kawo kore shi dama yana so ya sa maka me shakka ne kamar yadda ya sa wa jihar bin sabuwa na sabakan ne ya yi kwana arba'in da ya ji abu Allah ba da abu hanifa ya zo yin munazara da irin waɗannan mutanen sun ce duk wani abu da ka gani a duniya ɗabi'a ne ya samar da shi shine kiyoyi ɗin kalma ko duk abin da ka gani a duniya ɗabi'a ne ya samar da shi abu hanifa da suka zo yin munazara da shi za su yi dibet da shi sai ce to shi kenan da suka zo sai ce ku je ku dawo gobe ina tunani ne akan wani abu suka tafi suka dawo a shagari suna dawowa suka ce to me kake tunani a kai sai ce to ina so ku warware mun wannan matsalar jirgin wani ya yi wa kansa lodi da kansa ba direba ba fasinja ba masu ɗaukar kaya shi ne kansa ya kwashi lodi ya sa a jikinsa bayan haka ya yi tafiya da kansa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa da ya kai ƙasar sannan ya faka da kansa ya sauke wannan lodin da kansa sannan ya dawo daga inda yake da kansa ba tare da jagora ba kuwa. a haka ba zai yi ba da ce ai shi ma ɗabi'a ne ya samar da shi ya iya haka kaga sun karya da kansu da kansu a wanda suke dawa tun daga ranar ranar da suke shi to an an da sun ga sun karya da kansu to ina magana su zai tashi na wasu ce duk abin da ka gani a duniya ɗabi'a ya samar da shi sai ce to shi ma hakan da ya ai ɗabi'a ne za a yi haka kaga da kansu sun karya da ne sun ya ta kansu to za ka fikirin wa'annan ababen ruɗu ne a cikinsa to shi ko imani a matsayin ka musulmi daga cikin rukunin imani shine allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yin imani da gaibi abin da baka gani ba a ce kai imani da shi ko kuma an baka labarin da baka gan shi ba aka ce kai imani da shi aljanna dukkan mu kowa na gurin ne aljanna amma ya taba gani bai taba gani ba amma yana gurin ya me ya shige shi dukkan mu ba wanda ya taba gani wutar jahannama amma kowa na tsoron ne shiga wutar jahannama to ga wannan imani ne da me gani to su kuma suna kokarin kawo maka da wannan imani da gaiba kai imani da iyali kawai shi yasa za su ma suka samu matsala suka ce ba su yadda da azaban kawai ba me da ne suka ce idan an jefa mutum a kabari aka rufe shi in ka dawo bayan kwana biyu ka bude ba za ka ga tara ba ba za ka ga duka ba ba za ka ga jini ba ko ba za ka an matse kabarinsa ba to ina ma ce akwai azabar kabari saboda ka babu shi kaga me yasa kwakwalwa sai amfani da mai kwakwalwa a zahiri cewa ku duk abin da kake gani to shine hakika duk abin da baka gani to babu shi kamar wani malami da ya dasa wani yana kokarin dasa wa yaransa ɗalibai ne malamin makaranta ne yana kokarin dasa wa ɗalibai wannan aƙida a rasha akwai wani yawon balarabe ne iyayen da zama a rasha to sai ya kasance babansa yana karantar da shi aƙida kyakkyawa sai malam ya bada ka'ida ya ce duk abin da ba a ganin sa babu shi target din malam ya kore musu Allah sabuwar Allah sai ce kuna ganin kaza ɗalibai su ce ba sa gani akwai shi sai ce ba sai ce ba yana target sa yana kusa musu zuwa ga Allah har sai da ya zo wajen da ya ce wai ana ganin Allah ɗalibai suka ce a'a me kenan akwai shi da suka ce ba sai na yaro da ya daga wani ce ina da tambaya sai ce sai malam ya ce ka yi tambaya sai ce ina hankalin malam yake sai da ɗalibai suka ce ba ma gani ya ce kuna gani suka ce ba ma gani sai ce yana da hankali ɗalibai suka ce ba da hankali sai kuma daga gudu a yi suka ce malam ba ku ce ya ga ba ya ga wani kawai ka ga me da kansa ya rusa me kansa to kaga wannan shine fa'idar a dasa wa mutum aqida kyakkyawa in ba haka ba shi kenan yaron ya tafi kenan shi ne zai dawo gida ya zama me ya zama kuma kamar wani tsada aka kai shi wata rashin ya kai shi aka kai shi ya dawo nan Najeriya ne ya dawo yana so shi ne da Allah ba kuma sai sai an kawo da dalilan da zai ja akwai Allah duk malamin da aka kawo ya yi dibet da shi sai ya yi ya shi ba ba kawo mai dalili ba ya ce bai da abubuwa wanda farko bai da Allah ba sannan kuma an ce mutum za a kona shi ya shi dan za a kona shi da wuta kuma da wuta aka halice shi ta yaya zai ji zafi saboda ka shi ne ga wanda zai yi kumin sun ma'azin dalilan ba shi nan sai aka kira wani malami baban ya ɗauko wani malami sai malamin ya zo yana zuwa daman baban ya gaya mai ga malaman da suka zo suka yi ta a wannan da yaron sau ba abin da malamin ya zo da yaron ya zo na malamin na kallon shi kawai sai kwana wa yaron ba shi bayau sai ya wuce in ba ka da dalili mai zama wani da kuma sai ka bare sai ce tsaya ka ce shi nan da wuta aka halice shi ya za a yi wuta ya kona shi ya ji zafi mutum ma ai da yunwa ka haife shi aka shi ko to yunwa idan ya daki yunwa ne da wata ji zafi ba haka ne yanzu yunwa ne ya waru yunwa an da wata ji zafi ba sai ya dawo cikin hanyar da ya haka ne ba da lokacin da ya ba ka warware mara da shi ba ka ga an tura shi kasa ba uwa ba uba ba gajiya tun da zai gajiya na sa a cikin addini ya fi jefa mai ba irin haka ne ba in ba dan Allah ya kaddara da sauran fahimtar sa shi kenan zai zama ne zai zama kafiri shi ba a musulmi ba shi ba kirista ba zai zama mai jama da Allah to shi ne kuskuren da yawanci ake samu kwazuran da cikin iyaye suke yi wajen rashin nuna wa 'ya'yansu tarbiyya ta addini Allah ya shirya da mu gaba gida bayan ya ci gaba da cewa fa inna istima'aka minhu wa in lam taqbal minhu yaqdaqu shakka fil qalb lallai sauraron su da kai za ka yi ko da ba ka karɓi abin da suka faɗi ba za su jefa maka shakku a zuciya sai mutum ya tafi ya dawo yana ne yana samun shakka sai mu je ba ku shakka shine daidai da maganar da yake da Sufyan al-Thawri yake cewa man asgha bi sam'ihi ila sahibi bid'atin wa huwa ya'lamu faqad kharaja min 'asabati Allah wa wukila ila nafsi duk mutumin da ya saurari dan bid'a bai je ba shubha wanda ya kusa cikin irin wannan ilimin na falsafa zai fita daga kariyar Allah sai a kyale shi da kansa shi da zaka zo ya zaka ga ya zo ya samu ya ce ba ni ban da gane ba an ce bidiya bidiya ne da abin da manzan Allah bai yi ba to ga shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ne amfani da sifika ba ga shi yanzu ni da kai muna amfani da sifika ba za a ya zauna aji an karanta da shi ba ga shi kuma ana karatu a aji shi ma ya zama bidiya ni ba gaskiya a kara gamsar da ni ba ban yadda da wannan maganar cewa bidiya bidiya ba kaza kaza ba me ya kai ya ya zo da wani sai to ai idan an ce bid'a ana nufin a harshen larabci shine abinda wani ya kawo shi babu wanda ya gabace shi a kai shi ne ake nufi da bid'a a larabci amma a shar'ance ana nufin ka kirkiro wani abu a addinin musulunci kuma kana cewa idan aka aikata shi za ka samu lada to shi ne ake nufi da bid'a wanda manzon Allah bai yi ba kuma sahabban sa ba su aikata shi ba saboda haka farka ko makrifon ko makamancin haka bid'a ce a harshen laji bi ma'ana an kirkiro shi wanda babu wanda ya gabaci wanda ya kirkiro shi a yanzu a da da irinsa amma shin an ce in ka a banka kana da lada ko kana da laifi an ce shin an ce idan ka yi amfani da microphone ga irin ladan da za ka samu ba a ce ba saboda haka yana da alaka da addini ba a ce ba kuma ba a ce maka idan ba ka yi shi ba ba za ka samu lada ba kenan masu cewa maulidi sunna ce kuma ga ladan da za ka samu kaga a nan ba su da wani dalili saboda duk duniya duk duniya an tabbatar da cewa ba wanda ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi akwai shi ba. shin sun taba yi wannan aikin ba taba wannan kai a yau da kake yi kana so ka nuna mana cewa ka bi su kan manzon Allah ne ka wannan kawai wannan ishara ce sa'annan kuma ka ce wanda baya wannan abun bakin manzon Allah ne ko sabai sai na baka bai ba a wannan tiyoyi naka shi ma zan zama kin mazala saboda ka duk wanda baya yi makin mazala ne ko sai na umar bai yi ba sai na umar bai yi ba sai na ali bai yi ba to waɗannan da ba su yi ba mu ma muka ce shi ma za mu yi ba za mu yi ba ina muke yin kiyaye haka ne dan inda a hakan sunna ce da su ne farkon wanda za su fara raya don wanda haka ne ya sa wanda Allah sallallahu alaihi wani lokaci in yana so ya wani abu sai koyi wanda ya rage wato kususiya ta sace shi kadai yake mata da shi na ibada baya yi a gaban saboda yana yi za su yi za su yi koyi da shi saboda tsantsan bege da suke masa kai kuma yanzu ka ce manzo Allah kake so bal kai masoyin manzo Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an san shi da cikakken kai kullum kana da karce gemun ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai babu da bai taba wuce rabin sa ba kai kuma naka takawa ma kake yi kana sai kana saya masu sharar titi share titi kuma ka ce kai ma masoyi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda yake cin abinci ga yadda yake kaza kai ba a ga kana ba ɗaya daga cikin wa'annan ba amma an tashi magana sai ka ce kai ka kowa sallallahu alaihi wasallam ashe soyayyen ba da baki bane da menene da aiki aikin ka ke sa a tabbatar da kai masoyi ne kuma aikin ka zai sa a gane cewa soyayyar da kake fari na ƙarya ne ba na gaskiya ba ce Allah sa mu dace malam ya cigaba da cewa wa kafa bihi qabulan wannan ya wadatar akan karbansa fata haliku kai din nan sai ka halaka idan ka koma kana sauraron irin wa'annan mutanen wa ma kanat zadaqatul qatl ba ce ba taɓa samun zindikanci ba kalmar zindikanci a wani kalma ce farisiya abin nufi shine ka koye kafirci ka bayyana musulunci ka wannan shi ake kira munafunci a larabci amma a farisanci ana ce mai zindik to malaman akida suna amfani da wannan kalmar ne ga mutumin da ya fita daga musulunci sai a ce mai zindik ina ba da an gane wala bid'atun balle bid'a ولا هوى بل لي صري ولا ضلالة بل لي أتى إلا من الكلام ما اعتقد سامو بفاتي فيها علم الكلام وأن تكفانا تكين علم فلسفة تكفانا تكين وندم والجدال دجاية والميراث دقوم مسو والقياس دقوة تألى دبايزا وهي أبواب البدعة ما يجي وأن سني أبل قوم بدعة تتكلم عن أمة من صلى الله عليه وسلم تحرك متاني والشكوك da kuma jefa wa mutane shakka da tantama a zukatansu wasan da kaci da kuma zindikanci wa su ne suka kai mutane zuwa ga irin wannan halaka kaga malam ya muka ya dan wayar maka da ido ya kankare maka yanar da ke idonka don ka fahimci inda za ka kalla ya kankare ma tsatsan da ke kunnuwanka saboda me ka zan wa za ka saurara ya kankare maka tsatsan da ke zuciyarka don ka san me za ka kudurta saboda waɗannan ababen suna daga cikin hanyar mafi sauki da ke hana mutum Allah ya tsare to nan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu gaba za mu ji ƙarin lokacin da malam yake wallaha wallaha fi nafsi ahir ahir ina zuwa ka da Allah kai ta ga kun da kanka saboda ne kada ka fada cikin halaka duk wannan abubuwan da malam ya dinga tsokaci a kai saboda shi ya batar da mutane a da kuma a yau shi ke shiga wata matasa mai mutane kuma saboda kada ka fada cikin me wannan adam shi za a ke ta tsokaci ana ta jawo hankalinka ba dan komai ba saboda ka tsira kada ka fada cikin kungiyoyin nan guda na saba'in da biyu da masala ce za su shiga ina wajen jahannama shi ne tsokacin ka san kun aka turmatsawa a kan abu ana ta wani tashi dole kai kuma za ka dawo ne ka dawo cikin hanyar da ka ce kai wannan ba abin na da mahimmanci. wannan wallahi karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za idan ka duba tsarin da media ke amfani da shi a wannan hadisi suka dauko wani sahabi da zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ausini ya ba ma'aikin Allah kamar wasiki sai manzon Allah ce la ta'budu to sai ce mai kada kai fushi ya tsaya sai ce farar da مرارا تجمع الجميع لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب عقل دولة تفكر بشي كفر بشي كفر بشي لكن هذا طبعا ما يمكن به wannan abu to ni ne in ana so ka yadda da magana sai a fara maka main items ko a dan karanto maka don a cikin labarai a kawo maka da biyu sannan a ƙarshe a ƙara bayyana maka kanin labaran ko saboda ne tun baka yadda ba har a je ba maka shauka can an jima a ƙara maimaita shi can an jima a ƙara nuna shi aka yadda cewa ne haka abu yake haka a ke kan kofa na mutane ko da shi makiya ke amfani da shi ko baka yadda ba a sa shakka kan wannan Allah za mu dace فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك